Eh, insha Allah a takaice za mu ce an samu galaba domin da akwai shakku masu yawa game da 'yan da suke tashin hankali ta bangaren bani da da buya to su so su hana wannan sallan din aukuwa amma insha Allah gwamnati ta ɗauki matakai masu nan duk garuruka hatta cikin damin da da buyan din an yi sallah ya kama faɗan ba dai ba isa yi wannan sallan ba. dayi kuma a duk ƙasa har can ma an yi a cikin gari ba tashin hankali lakin ta ɓangaren bayan gari kan ba za a ɗan ƙananan matsaloli ba amma wannan ba su kai a sashi kan kilo ba To amma kana ganin wannan zaman lafiya zai ɗore kuwa yaya za a yi a sami zaman lafiya kamar yadda waɗanda suka kafa ƙasar suka tsara? Eh, to zaman lafiya zai samu, dun ma ana so a samu mutum da su to su ne ba a gane musu in an fito ta hagu su koma ta dama in an bi su ta dama su koma ta hagu a takaicin gwamnati sun ba da kai sun ba da dukkan himma don a samu jituwa a samu zaman lafiya kun ga yau tashin wani kasa ba alheri ba ne. To wannan rashin zaman lafiya da ake samu waɗansu na ganin cewa a to ai ba a yin gaskiya me za ka faɗa ma waɗanda suke ganin haka? Eh to wannan kam a duk duniya shugabanci kan ba za a samu abin haka ba amma ai anan ana fama ko ba gaskiyan da an ba su hannu an ba su fiska an ba su abin nan ladafi su zo a jiki da su sunawa duk abin da suke so yanzu shi su zo yi da wuya abin da suke kuka da shi shine suna ƙara yawa cewa da farko ana ganin kaman kashi ashirin ne daga cikin ɗari yawansu yanzu suna ƙara yawa ba ka ganin kamar ya kamata a yi wani abu A'a ya kamata a yi wani abu, ya kamata a yi wani abu, abin da ya kamata a yi gwamnati na yi Su ne dai su kuma ba su san da ra'ayi, ba su dawowa kan ka'idoji na bil'adam wanda ya kamata a jitu da shi, ai wannan ne matsalolin da ke da shi da su.